Nazarta Hausa Novels. Kina da mama suka yi suna kallanta da mamaki. Mum ɗin Sakina ta ce, "Au, aure fa ba shiri, babu jituwa ko wata sanayya tsakaninta da yaro fa, inna hasu." Ɗaya bayan ɗaya inna hasu ta ce, "Kowa ya fita, kowa ya fita ya rage daga ita sai." ya rage daga ita sai mama sai kuma mom ɗin Sakina. Sai sakina da ke kwance ido rufe bayan ta farfado daga suman wucin gadin da ta yi inna su ta kalle su duka ta ce wa ke da haƙƙin aurar da yarsa ba wanda ya ce komai da kanta ta ba kanta amsa ta ce ina uba ne ke da wannan haƙƙin ta ɗora da mu jira shi mu ji hujjar shi ta yanke wannan hukuncin da ya yi ba wai ku zauna ku ɗaga hankulanku ba, ita ma yarinya ku ɗaga mata nata, yanzu abin da za a yi shine ke Asiya kamo 'yarki mu tafi can gidan naku, a yi komi a can gudun surutan mutane. Ba yadda suka iya haka mom ɗin ta ta kamo Sakina da banda kuka babu abin da take duk uban kwalliyar da aka ɗauka ta caccaɓe da hawaye da majina suka yi waje. Kun san gidan biki nan aka koma maganar da yadda abin ya kasance Mami kam da ta ji ba ta yi mamaki ba don ta san a halin mijinta zai iya aikata komi ba tare da saninta ba. Da tiken ya shigo gidan ma rungume ta yi yana murna shi ma ya zama ango. zaune da shi ta tambaye shi ra'ayin shi ne ko kuwa na iyayen shi ne. Da baki shi ya ce mata ra'ayin shi ne har da karin cewa daga tambayar babanta ya ce kawai a ɗaura yanzu a haka ya barta ko a jikinta ta ci gaba da sabgar jama'ar da ta gayyata tsaye gumi na can sashin umma baba tun da ita ta fara jin maganar auren ta yi ta yi ta ji wani abu game da auren a bakin ya faruk amma ya ce mata bai san komai ba akan lamarin su suna isa gida suka iske Uncle Junaid baje yana bacci. Da mamaki Sakina da mom dinta suke kallon shi. Cikin kuka Sakina ta ce gaskiya ba lafiya ba mom. Kalli a yadda dad ke bacci fa. Ita kanta Hajiya Asiya jiki a sanye ta matsa kusa da mijinta. Kafar shi ta kama ta cire mishi takalmi sannan ta cire mai hular kanshi. Da ƙyar suka haɗu su uku suka cire mishi malam-malam. Inna su ta kalli Hajiya Asiya ta ce anya lafiyar shi kalau kuwa Shiruwa jiya Asiya ta yi ta ma rasa wani kalar tunani za ta yi. A gidan biki kuwa an ci gaba da shagali, masu janjanin magana na ta yi, a haka ma wasu ba su san da maganar ba ana ta sha'ani. Wajen biyar da rabi na yamma masu ɗaukar amare suka fara isowa, kaf amaren sun bar falon da suke. zaune kowace ta koma sashen su ya ba ta sa su amar sun yi wanka kafin su abba babba su karasu haka na jiwa ita ma kanwar momi ta hada mata ruwan wanka da ya ji turarruka masu kanshi mumtaz kuwa tun da aka fitar da sakina jikinta ya sake yin sanyi ga azababbiyar faduwar gaban da ta karu fiye da na baya ma maman kanta dauriya kawai take wajen sallamar mutane dan kallo ɗaya za ka yi mata ka san duk a firgice take ba ta da sukunin zuciya. Mumtaz na nan kwance a kan gadon mama ta sake shigowa ɗakin cikin faɗan da bata san daga ina yake ba. Ta ce, yanzu ma sai na ce ki yi wankan? Murya na rawa ta ce, a'a mama, mayafinta ta fara cirewa sannan ta cire sauran kayan. Ɗaya daga cikin akwatunanta da ta haɗa ta buɗe, toilet ta ɗauka sannan ta shige toilet tana share hawayen da suka sauko mata. Ta jima a ciki tana kuka kafin ta yi wankan ta fito. Mai kawai ta shafa sai kayan kamshi amma ko kwalli babu a idonta. Wannan karan blue black ɗin atamfa mai ratsin fari a jiki ta saka. Masha Allah sosai ta fito a cikin ɗinkin ta yi ɗas abinta. Shigar ta dace da kalar fatar ta kwarai. Buɗe jakar 'yan kunnayenta 'yan kunnayenta ke bude jakar da 'yan kunnayenta ke a ciki ta yi har ta ɗauki 'yan kunni masu kyau za ta saka ta fasa kananun barima ta ɗauka ta manna a kunnenta har za ta rufe jakar ta hango wannan dan abin hannun da ta sata da sauri ta kai hannu ta ɗauke shi ta saka a hannun damanta first time da ta saka abin hannun kenan shiru ta tsaya tana kallon yadda ya dace da hannunta da kuma shigar da ta haka kawai ta tsanci kanta da yin murmushi mai da komi ta yi ta rufe bayan ta ciro sabon farin hijabi kar daga cikin kayanta sassauke akwatunan ta yi kasa tukunta haye gefen gado ta yi kwanciyarta. Gab da magariba su Abba Babba suka sallami 'ya'yan nasu bayan doguwar nasihar da suka sha. Tun ana jiran Uncle Abbas har suka gaji suka sallami yara. Tabbas gida yana da daɗi ko da kai ka ji kana son yin aure amma ranar tafiya gidan miji sai an daure gaba ɗayansu kuka suke kar ma ku zo ku gamta duk irin dauriyar da kawar da kai irin na abba karami kasa daure waye bai bari an gama ba ya bar fala mama kam Dama ko da aka kira ta ƙin zuwa ta da goggo Safiya ta dame ta sai cewa ta aini na gama mata faɗa, duk abin da ta ga ina yi ta yi shi, ba za ta taɓa taɓewa ba. Ba da goggo Safiya ta iya, haka ta rabu da ita. Ya faru na cikin Range Rover shi, 'yar yayi gab da babban falo. kowace an riko ta ta a rufe zuwa wajen motar, duk da ba da son ran shi zai kai su gidajen nasu ba, ya sauko ya ce, iya su biyar din zan dauka kowace ta shiga wata mota gwaggo safiya ta yi carab ta ce a ina ka taba jin amare sun tafi ba 'yan rakiya fuska ba yabo ba fallasa ya ce ban ce kar ku je ba ai ina nufin motar ba za ta dauke ku ku duka ba uncle kasim ya kara so ya ce su shiga mu gani hafsa ta fara shiga sai na ji wa sannan bilkisu sai amal kujerar baya ta cika uncle kasim ya rufe musu kofar sannan ya bude. kofar gaba ya ce zo ki shiga nan mumtas tana shiga ya ce matsa sannan ya ce ya safi ya shiga ta shige tukun ya rufe kofar tun kafin dama a fito da amaran kawar kowace ta bi motocin angwaye angon kawarta haka dangi ma wasu su ce can za su wasu ce nan za su haka angwaye suka kwashe su tas tun farko sun san dama daga gida za a kai musu amaransu. ya faru ya daidaita motar a kan titi tukun ya kalli Goggo Safiya ya ce, Gidan wa za a fara zuwa? Tana kallon hanya ta ce, A fara kai babba, sai karamar ta zama ta ƙarshe. Mumtaz na jin haka ta sake lafiya a jikin gogo safiya tana sauke ajiyar zuciya. Tun jiya dama ta kar a fara kai kaita tukun al'adance in bikin ya haɗe haka. karama ake fara kaiwa sannan babba, hakan kuwa aka yi, Hafsat na ji na gani aka fara kaita, sannan Bilkisu. Gidan juwa da Amal ba nisa tsakani, sai an je gidan juwa kafin na Amal, nan ma sai da aka kai na juwa tukun aka zagaya da amal rungume juna suka yi da mumtaz suna ta kuka da kyar aka raba su tukun aka wuce da mumtaz Kukan da Mumtaz ke yi a yanzu ya fi na ɗazu, gaba ɗaya Faruk na neman rasa nutsuwar shi, a cikin zuciyar shi yake jin kukanta, jiki a mace ya kai hannun shi jikin rediyon mota ya kunna karatun alaran Ahmad Suleiman wanda yake karanta Suratul Mulk. Tun sautin kukan na tashi da ƙarfi har ya koma ya yi ƙasa sosai, shi kanshi karatun ya saka shi nutsuwa kwarai yadda suke tafiya har ya so ba Gwaggo Safiya mamaki. Laƙaƙai laƙaƙai haka suke tafiya Da na kalla da kyau na ga a 40 yake tafiya. Kasa hakuri wago Safiya ta yi ta ce, Wannan tafiya haka Faruk kamar baka so mu kai? Sai asannin ya farga da yadda yake tafiya, duk haushin kanshi ya kama shi. Sun yi nisa sosai gogo Safiya ta ce, Na mance gidan surukanta za a fara kaita kafin mu wuce gidanta. Cike da ya Faruk ya ce, Mijin ya kaita da kanshi. ina da abun yi ni kam. Da sauri gogo Safiya ta ce wallahi baka isa ba, su ce kuma tun da har suka sanar mana to ba za mu yi karanta ba, dole mu je. Rai ɓata ya Faruk ya ce ni fa ban san ban san gidan ba ita ma rai a ɓace ta ce bari na kira ya yi mana kwatance bai sake cewa komai ba sai muryar Khalid da yake saurara ta wayar gogo safiya yana musu kwatance har kofar gida suka je a can suka iske mota biyu ɗauke da mutum uku a ciki ciki har da umma babba suna jiran karasowarsu suna zuwa suka ɗunguma zuwa cikin inda ahalin mami ke jiran karasowarsu mami da kanta ta tarbi Mumtaz da 'yan rakiyarta har zuwa ciki tana rungumar da Mumtaz da ta lafe a jikin mamin, ita ma tattaro bayan mamin da hannunta na dama ta rike ta, a haka suka taka zuwa ciki, ana ta ɗaukar su hotuna ga guɗa na ta tashi ta kowace kusurwa, da dai Mumtaz ta ana ƙoƙarin yaye mata murfin fuskarta ta saka duka hannayenta ta riƙe hijabin kan har sai da Mami ta aje ta a babban falon gidan tukun ta kalli su Umma Babba ta ce, Marabanku da zuwa, bari na zo. Hannun damanta mutas ta sa ta taɓo Gwaggo Safiya da ke gefe. Diyar ƙanwar Mami na ta ɗaukan su hotuna. Khalid ne ya saka ta dama sai da ta ɗauka sosai duk da ba wani ganin ta ake ba tukun ta fice. ɗakin da sauran suke ta koma, sannan ta danna ma lambar Khalid ɗin kira. Yana ɗagawa ta ce duba WhatsApp yanzu, zan an tayo maka fake ɗin, dan ma ta ki bari mu ga ta Cike da jin daɗi Khalid ya ce thank you yanzu kuwa zan buɗe. Babbar yayar mami da ke zaune kan dadduma ta ce mu ga hotunan miƙa mata waye ta ce gama gani kafin na zo. Anta Hajara yayar mami ta rinka duba fik ɗin da 'yar tata ta ɗauka, tana ta scrolling ta ci da hoton da Mumtaz ta miƙa hannu ta taɓo Goggo Safiya, har ta wuce ta da da sauri, kafe hannun Mumtaz da ido tayi, tana kallon abun hannunta, daidai na Mami ta shigo da sauri cike da annashuwa ta ce, “Ya Hajara mu je mana sun iso fa!” Ya fito Mami da hannu tayi ta ce, “Zo ki ga, ko dai idona ne ke min dishi-dishi.” Ɗan rankwafowa Mami ta amshi wayar ta kalli hoton, dariya ta ce, “Amarya ce mu je ki ganta a zahiri. Anti Hajara ta ce, ki kalli hannunta kamar abun hannun da inna ta baki ne. Dum! Haka mami ta ji gabanta ya faɗi yin tozali da ta yi da shi. Zumin hannunta ta yi da kyau tana kallo kirjinta na dukan uku da sauri ta fice daga ɗakin ta nufi nata ita ma an ta hajarar da sauri ta bi ta a baya tana kwala mata kira tana shiga ta janyo laptop ɗinta ta hau binciko bidiyon da ta yi musu ajiye mai kyau tare da anti Hajara suka kalli ɗan guntun bidiyon da fuskar Mumtaz ce ɓaro-ɓaro, tsayar da bidiyon ta a tare suka nufi falon da aka sauke su, fuska ba ya bawa fallasa anti Hajara ta yi musu sannu da zuwa ta tsallake su ta nufi Mumtaz da ke duƙunƙune a hijabi. Su gogo Safiya sun sha duk a cikin al'adarsu ne haka ido suka zuba wa anti Hajara da ta ɗaga hijabin Mumtaz, fuskarta ta bayyana ma kowa. Attajira na bude fuskan Mumtaz ta waiga ta kalli Mami da ke tsaye a bakin kofar falon hannayenta harda a kirji da ido ta yi mata alamar ita ce, gyaɗa kai Mami ta yi ta juya ta fice gaba ɗaya ranta a mugun ɓace, fuska ba ya ba fallasa attajira ta ce, ku yi sallah sai ku ci abinci muna zuwa, goggo Safiya ta yi carab ta ce a'a tafiya mu kam za a nan za mu bar muku ita ko kuwa za mu dangane ta da ɗakinta. Dan taɓe baki an tajara ta yi kafin ta ce, ku jira ku wuce da ita muna zuwa. Gaba ɗayansu jikinsu ya yi sanyi ganin yadda su ta ɗauki lokaci kankani ta koma yaki Farar ɗaya Umma Babba ta fara hasashen akwai matsala tsabar ƙwarewarta a sa ido. Suna anan nan zaune babu wanda a cikin ya yi yunƙurin yin sallar bare har su taɓa kayan ciye-ciyen da aka jera musu. Mumtaz kam kanta na a cikin hijabi gaba ɗaya ta nemi nutsuwar ta rasa. Tsananin faduwar gaban da take ji ya zarce na kowane lokaci gaba ɗaya ta rasa sukuni. tajira da wata ƙanwarsu suka iske mami a ɗaki ta haɗa goshinta da bango. Idan nan nata ya kaɗa ya yi jajir, kallonsu kawai ta ta ma kasa cewa komi amma kallo ɗaya za ka mata ka gane tana cikin tsananin ɓacin rai dafa kafaɗar ta antajara ta yi ta ce me ya mafita cikin karayar zuciya ta ce ban sani ba antajara gaba ɗaya tsanar yarinyar ta gama rufe ni ban jin ko ta zauna da khalid zan so ta kuma ba zan taɓa sakin jiki da ita a cikin zuri'ata ba. Gyaɗa kai an ta Hajara ta tana ƙara jinjina wannan al'amari a cikin ranta. Can mami ta sake faɗin, ɗa ɗaya tilo da Allah ya bani nake saka ran samun zuri'a mai yawa daga tsatsonsa kuma ya jarabce shi da auren ɓarauniya wa'anne kalar 'ya'ya za ta haifa mishi kenan ni yasu ta fashe da kuka tana sake hango yadda mutar ta ɗauki abin hannun nan cike da jimami an ta jira ta ce dole Khalid ya san waye aura gaskiya kuma tun farko inda an san haka halinta yake ba za mu taɓa yarda ya aure ta ba kuma in kika kalli yarinyar ba za ki taɓa cewa za ta aikata ba zama mami ta haɗe da dialing number ɗin Khalid ringin biyu ya ɗaga kafin ya yi magana ta ce ka zo yanzu nan ka same ni har ya buɗe baki zai ce lafiya ya ji ta tsinke waya da ɗan mamaki a fuskar shi ya kalli kamar ya ce mu je mami na kira na suna a mota dama daga inda suke zuwa gidan ba wani tazara cikin minti biyar suka karasa kofar gidan gab da zai shiga gidan ya faru ya yi mishi fitila dawowa Khalid sai tun kofar ya ya tsaya a hankali ya faruk ya sauke glass cike da fara'a Khalid ya ya mika mishi hannu suka gaisa sannan ya faruk ya ce in ka shiga ka ce musu muna jiran su fa sauri muke yi still da fara'a shi ya ce yanzu kuwa ai ya kamata a ce sun gama komi zuwa yanzu ina zuwa ya juya zuwa cikin gida direct ɗakin mami ya nufa yana shiga ya gansu wani iri da fara'ar shi ya shiga amma ganin yanayin da mamin shi ke ciki ya sa jikin shi yayi sanyi jiki a mace ya samu waje ya zauna haɗe da faɗin me ya faru mami ganin shi da mamin ta ya sa idanunta sake cikowa da kwalla dan ba ta so ya ji kalar ɓacin da take ciki a yanzu kuma abin da ba za ta taɓa iya ɓoye mishi ba sam cikin kakara da kuma tsoro da ya fara kama shi ya ce don allah ku faɗa min me ke faruwa na fara jin tsoro wallahi kasa magana kowa waye sai can mami ta ce ina zuwa ta tashi ta fice falon da aka aje su mumtas ta nufa ciki ciki ta yi sallama tukun ta ce za ku dan bani aran yarinyar ku please ras haka mumtas ta ji a kirjinta ba ma ita kadai ba har su gogo safiya sai da suka ji maganar mami wani bambara kwai da ita ba kara sam a maganarta jin kowa ya yi shiru ne yasa umma babba ta ce tashi mana mumtas ta yunkura ta kamo ta kamar da gaske ganin umma babban za ta taso mumtaz ya sa mami ta ce da kin zauna hajiya ita kaɗai muke son gani baki sake kowa ke bin mami da kallo gaba ɗaya ta sauya ba kamar da da suka shigo ba yanzu har wani harare harare take da kuma maganganu na gadara chak mumtaz ta tsaya ta ƙi da ta bi mami gaba ɗaya tsoro ya gama rufar mata Ba ganin ta take ba, amma ji take kamar ta san murya kuma ta rasa a inda ta san murya Mami har ta kai kofa ta waigo jin Mumtaz bata biyo ta ba. Ganin haka yasa ta dawo da baya ta ce, wanda suka fi kusanci da ita mutum biyu su zo mu je. A filin umma babba ta ce, yau kuma mun kawo kanmu gidan iko. Gwaggo Safiya da ita ma zuciyarta na gab kawai tana basarwa ne ta miƙe ta ce, mu je to, umma babba ta yi tsalan ta ce, Ai ba kya ke kaɗai ba yayi Safiya, mu je na raka ku nima. Suka saka Mumtaz a tsakiya suka bi bayan Mami da ta yi gaba. Har cikin bedroom ɗinta ta ja su. Khalid na ganin Mumtaz a tsakiyar su. Goggo Safiya ya miƙe tsaye da fara'a ya ce sannu ku Goggo bismillah ga waje. ya tashi daga kujerar da yake umma babba da gogo safiya suka zauna ganin an bar mumtas a tsaye ya sa ya janyo mata kujerar gaban madubi Ganin ta ƙi zama kuma a cikin iyayen nashi ba wanda ya yi yunkurin cewa ta zauna ya sa ya rufe idon shi ya kama hannunta ya zaunar da ita, sannan ya tsaya ta ɗan saitinta da gangan ya rinka taka mata ƙafa yana mata waiwayi. Jin shiru kowa ya kasa magana ya sa Gwaggo Safiya faɗin To mu kun kira mu ba ku ce komi ba ga lokaci na tafiya dare na da ɗayi. Juyawa momi ta ta kalli Anta Hajara ta yi mata siginar da ido ta fara magana. Gyaran murya Anta Hajara ta yi kafin ta ce Faruk da kai zan fara. Gyara tsayuwa ya fuskance ta da kyau don wannan abin sabo ne a idon shi kam. Shiru ta ɗan yi sannan ta ce ku gafarce ni akan abin da zan faɗi Hajiya amma gaskiya An ha'inci ɗanmu da ba a sanar da shi cikakken halin 'yarku ba, dum haka ƙirjin Mumtaz da na Khalid da gogo Safiya, kai har ma da na Umma Babba ya ba da wannan sauti a kusan tare. Da sauri Khalid ya kalli yayar baban nashi ya ce, “Wannan wace irin magana ce anti gogo Safiya ta kankance idanu. ta ce me kike nufi da an ha'inci ɗanku gyara zama sosai ta sake yi sannan ta ce eh hakan dai nake nufi an ha'inci ɗanmu kuma kun san to yan uwa masu masu masu yi haƙuri yi haƙuri yi haƙuri sai mun sake sake saduwa a kashi a kashi idan ku baƙi ne a wannan tasha tamu mai albarka wato nazarta tv to ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sauti domin samun samun sababbin littattafanmu da zarar